Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamsi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 30 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Karuwar yaduwar annobar coronavirus a fadin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Yayin da ya rage 'yan kwanaki kafin a kada kuri'a karshe a zaben shugaban kasa na Amurka, manyan 'yan takarar kasar biyu sun mai da hankali akan yakin neman zaɓe a jiya Alhamis a jihar Florida da ke kudu maso gabashin kasar. Babban kamfanin sai da kayayyakin Walmart ya kwashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa. Tokanin labaran kenan za a ji cewa an kafa wata hukumar yaƙi da taɓarɓarewar yanayi a yankin Sahel na Afirka. Abin da ake so ya kai wajen miliyar 400 na dolar. Kenan kun gani ba karamin kuɗi ne ba. za kuma a ji gamuwar wani ɗan jarida da 'yan boko haram yara a arewa maso gabashin najeriya bindigogi ne AA ne ma wanda suka sa a gaban motar kuma yara ƙanana ne sannan za a ji inda aka kwana a shirin farfado da matatun mai a Najeriya da kuma gina sabbi kamar kowace ranar juma'a yau ma mahmud lalo na tafi da shirin nan nasa na duniyar amurka amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Karuwar yaduwar annobar coronavirus a fadin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya faɗa a wata hira da gidan talabijin ɗin BBC yau Juma'a cewa sanya matakan takaita fita a faɗin ƙasar abu ne mai yiwuwa don hana ƙaruwar yaduwar cutar coronavirus. Ya ƙara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ƙa'idojin da aka sanya a wuraren sau da ƙafa. kalaman Raab na zuwa ne bayan da shugabannin faransa da jamus suka sanar da sanya sabbin matakan kulle a farkon wannan makon Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da sanya dokar takaita fita a faɗin ƙasar tsawon wata guda wadda ta fara aiki a yau Juma'a. Macron ya ce za a rufe wuraren sai da abinci da wasu muhimman wuraren kasuwanci yayin da kuma za a bar jama'a su je wurin aiki da ganin likita ko zuwa sayayya kaɗai. Yayin da ya rage 'yan kwanaki kafin a kada kuri'a ƙarshe a zaben shugaban ƙasa na Amurka, manyan 'yan takarar ƙasar biyu sun mai da hankali akan yakin neman zaɓe a jiya Alhamis a jihar Florida da ke kudu maso gabashin ƙasar. Biden ya caccaki shugaba Donald Trump a kan yin tarukan yakin neman zaɓe na mutane da yawa a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus, inda galibin waɗanda suke zuwa taron ba sa sanya takunkumin rufe hanci da baki. Yana mai kiran tarukan wuraren yada cutar sosai. Trump a lokacin da yake magana a wajen wani taron jama'a a wani filin wasanni a Tampa ya ƙara yin hasashen cewa 'yan Republican masu kada kuri'a da yawa za su fita yin zaɓe ranar uku ga watan Nuwamba. Shugaba Trump a jawabin da ya yi a Tampa ya kuma ce nan da 'yan makonni za a samu rigakafin COVID-19 a Amurka. Ya kuma yi alkawarin cewa masu manyan shekaru za a fara ba rigakafin. Babban kamfanin sai da kayayyakin Walmart ya kwashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa yayin da ake fuskantar zaman fargaba a faɗin ƙasar a cewar babban kamfanin a jiya Alhamis. Wannan mataken na zuwa ne 'yan kwanaki kafin zaben shugaban kasa na Amurka a ranar uku ga watan Nuwamba, abinda wasu da yawa ke nuna damuwa akan tayu a kalubalanci sakamakon zaben ko kuma ya haddasa tashin hankali. Mun ga tashin hankalin cikin al'umma a wasu wuraren kuma kamar yadda muka yi lokuta da yawa shekaru da dama da suka wuce. mun kwashe bindigogi da harsasai daga shagunan mu a matsayin matakin kare ma'aikatan mu da kuma masu zuwa sayayya a cewar wani mai magana da yawon kamfanin na walmart kamfanin dai bai faɗi lokacin da zai maido da bindigogin ba a shagunansa an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar niger inda aka kafa wata hukuma ta yaƙi da matsalar yanayi a yankin sahel na afirka silabar ma gare ka Taron kasashen yankin Sahel da ya gudana a bara a birnin Yamai ne ya cimma yarjejeniyar kafa irin wannan kwamiti na ƙwararru a fannin yanayi da muhalli da jami'an ƙungiyoyin fafutukar kare muhalli da ɗaya gefe masu hannu da shuni da nufin tunkarar illolin canjin yanayi matsalar da bayanai ke nunin ta fi tsanani a ƙasashe goma sha bakwai na yankin Sahel. Daraktan fadar shugaban ƙasar Nijar Uhumudu Muhammadu shine shugaban wannan kwamiti. Cikin wannan yarjejeniya da an kai akwai tsarin aikin da an aka tsaida wanda shike shina da nauyi kenan dole sai an hada da masu hannu da shuni yanzu abin da muke tamaha shine kokarin da mutane za su badawa a gaugauta aikin kun dai akwai bankin na afirka nan da muka ci ma bad akwai kasan morocco akwai kuma bankin duniya akwai kuma benin wanda muke ce ma nations kungiyoyin kare muhalli sun yaba da wannan yunkuri na gwamnatocin kasashen Sahel domin a cewar su alama ce da ke nunin an fara samun ci gaba a yakin da duniya ta kaddamar domin tunkarar illolin sauyin yanayi. To amma kuma wani jigo a kungiyar CVA Isa Garba na cewa. An dan suna aiki da kowa da kowa an ba su sa son kai ba da son rai muna tsammani muna iya cimma wannan guri tunda ayyuka ne da ya kamata a ce wai da birane da ƙauyukan ma an ta wajen su an kwatanta musu cikin wanga mugun halin da muke na muna shiga ciki kaga ne ya kamata a ce wai mun gyara zamantakewa mu kaka ya kamata a ce mun yaƙi da wanga hambar nauli ya kamata kuma a ce wai mu da kanmu ma mun soya mun ɗauki wani sabon salo na rayuwa. Lura da mahimmancin wannan kwamiti wajen ayyukan kare jama'a daga matsalolin rayuwar da canjin yanayi ke haddasawa ya sa gwamnati Nijar gaggauta tanadin abubuwan da ta yi alkawalin bayarwa a wannan sabuwar tafiya. Ya kamata mu fara aiki kan mu kwance da kaya. Shi na yasa Nijar tabba da wannan gida kuma tabba da ma'aikata wanda za su fara aiki. kalisiyan da an kai abinda ake so ya kai wajen miliyar 400 na dolar kenan kun gani ba karamin kuɗi ne ba amma da kaɗan kaɗan za a fara program plus program shekara biyar duka za a hiddo program in an ƙare na shekara biyar kuma a hiddo wani na shekara biyar. hukumar raya karkara ta majalisar ɗinkin duniya wato pnid ko undp ta jaddada aniyar tallafawa ƙasashen sahel domin cimma gurin da suka sa gaba akan maganar yaƙi da illolin canjin yanayi ayyukan da aka kista cewa za su laƙume dubban miliyon dalar amurka a tsawon shekarun da za a kwashe ana tafiyar da da su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a suleiman ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga maryam da ci gaban labaran duniya ivory coast kuma gobe asabar idan allah ya kai mu masu kada kuri'a za su yi zaben shugaban kasa wanda zai sa ko dai shugaba alasan watara ya sake samun wa'adi na uku ko kuma a'a a lokacin da ya yakin neman zabensa na karshe a jiya alhamis watara ya faɗawa dabban magoya bayansa cewa su fita su kada kuri'a kada su bari a hana su yin zaɓe kuma ya faɗa musu cewa su kare rumfunan zaɓe. A cikin 'yan makonnin nan an samu karuwar damuwa game da yiwuwar aukuwar tashin hankalin zaɓe biyo bayan zanga-zanga da wasu hare-hare a ƙasar. An bankawa gidan babban ɗan takarar adawa Pascal Afe Ingeson wuta kuma an kai hari a wani ofishin jam'iyyarsa ta Ivorian Popular Front. Sauran 'yan takara biyu tsohon shugaban Henry Conan Bailey na jam'iyyar Democratic of the Ivory Coast da ɗan takara Kwadio Conan Burton su ne ke neman kayar da watara a zaben. Masu aikin ceto a Vietnam na duba ƙauyuka don gano mutane da yawa da suka ɓace bayan da wata mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da jami'ai suka bayyana a matsayin mafi ƙarfi a Vietnam cikin shekaru ashirin ta haddasa zaftarewar ƙasa har mutane talatin da biyar suka mutu. Kafar yada labaran Vietnam ta gwamnati ta sanar a jiya Alhamis cewa kusan mutane ashirin da hudu suka tsira da rayukansu a ƙauyukan Travan da Traleng. Har yanzu ba a san inda wasu mutane da yawa suke ba a ƙauyukan lardin Kwangnam inda laka ta binne gidaje. Kafar yada labaran ta Vietnam ta kuma ce masu aikin ceto sun gano gawarwakin mutane takwas a jiya Alhamis a ƙauyen Travan. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya za mu nufa inda wata tawagar matafiya ciki har da wani ɗan jarida a arewa maso gabashin Najeriya ta yi kicibus da 'yan Boko Haram yara ranar Talata a kan hanyar Damaturu zuwa Maiduguri. Wakilin a Maiduguri Haruna Dauda ya tambayi ɗan jaridar yadda ta kaya sai ya ce. an bude hanya mun kamo hanya muna zuwa mun zo daidai karfan nan na dogon karfan nan na jakana gaskiya tsakanin wurin ma da kam na sojoji ba nisa kawai muna kwana sai muka ga motoci guda uku wani irin motoci biyu sansara ɗaya ta koma wani irin fenti ne da su eh biyun dukkan su fentin sojoji ne a jiki su sansara nan hmm. kamata koma baki ne haka sai suka ce mana ina za mu tafi muka ce za mu maiduguri ina ID card naku muka ce ba mu da ID card wani aiki kuke yi muka ce mu dukkan mu kafintoci ne sai suka wuce gaba kamar dai mutum goma sha ɗaya a cikin su haka sun zo wurin mu suna tambayar mu duk ID card kuma za su tambaya muka ce musu babu amma gaskiya sun cire wata mata da wani mutum a cikin motar da kuke ciki ne eh motan bayan mu hmm. sun cire suka yi da su sun daure shi mutumi din hmm. amma matan sun ce mata ta tsaya har suka sake cire wata a cikin motar namu sai matan da ta sauka ta sa kafanta a ƙasa sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan sai suka ce ah, ki koma mota ki koma mota ki har suka fara fada a tsakanin su to amma gaskiya dai sun ce kar mu damu kawai wani tanka ne suke jira idan tankan ya zo kenan za su sake mu tanka na mai ko na tanka na mai ne eh, wato kamar na mutane ne suke jira sun eh kamar dai suna labarin tankan zai zo mai din suke bukata dan dukka ba abin da suka yi mana ba su karbi ko kobo a wurin mu ba sai dai sun gaya mana kawai wai sojoji suna zolayen mu wai yanzu suna suna wani patrol an rufe hanya wai sai karfe biyu suke budewa suna ba ku wahala ne kawai kuma ƙarya suke muku maharan da suke gaya muku su maharan da suke gaya suna tare da makamai ne ko kuma menene gaskiya bindigogi ne AA ne ma wanda suka sa a gaban motar mu sun sa a gaban mota yana tambayar mu kuma yara ƙanana ne za su kai nawa ne su mutane akalla dai gaskiya sun kai kamar kaman arba'in amma motoci uku ne da su so mai tankan ya zo sai suka ce masa ya fita da wurin mai tankan ya muna nan ya zo hmm. sai suka ce ya fita ya fita ya fita hmm. ya fita sai suka kira wani uram shine direban kenan hmm, nasu kenan nasu ya zo ya shiga motan akwai burtali a wurin exactly daidai inda suka tare mu kaman kilomita ne daga wannan inda suka tare ku zuwa maiduguri ko kuma zuwa da maturu daga zuwa da maturu da zai yi nisa domin jakana ne amma daga wurin zuwa maiduguri gaskiya ba zai wuce 30 or 40 kilomita ba to suka karbi tankan ya aka yi eh ai sun ka sun da suka yi tuka da yake an gyara hanya gefen hanyar yayi laushi sai motan ta kafe sai suka ce yuram are yaya za a yi a cire motan suka kira direban ma ya nuna musu yadda za a yi a cire sai ce ai ya riga ya sa duk giyoyin da ya kamata motan ya tafi amma yanzu ba zai tafi tun da ya nutsa a kasa shine sai suka kira yuram din suka ce masa ya dauki sansar daya yayi yayi arewa shikenan an jima kaɗan kamar minti goma sha biyar sai ya zo da jarkoki na mai suka bude suka cika wannan jarkokin suka loda a motocinsu suka sa mai a motocinsu suka yi komi da komi suka zama sai gaskiya ba abin da suka yi mana sai suka ce to kenan yanzu ku tafi amma sako da zamu baku ku gaya sojojinku abin da suke faɗa din ƙarya suke yi sai na suke fitowa ne waɗannan mutane gan cewa akan titi suka tsare ku a tsakiyar titi daga daji ne a gaida haruna yanzu kuma bari mu nufi babban birnin tarayyar najeriya abuja inda ganin yadda maganar farfado da matatun man najeriya da kuma gina wasu sabbi ke ɗaukar lokaci mai tsawo abokin aikinmu isu aliyu harande ya tuntuɓi shugaban kamfanin man najeriya alhaji mele kolo kiyari inda aka kwana game da wannan batu sai ya ce Eh, na farko kamar yadda na saba na ba da bayani akan akwai kuskuren da muka yi na tsari na yadda za a gyara wannan matattun man fetur yanzu mun ɗauki salon da muna tabbatar cewa nan zuwa wata goma sha takwas ko in ya daɗe shekara biyu wannan matattun tasamar nan za a gyara su shi ne eh, gallaba da muka samu akwai tsari kikewa na samun kuɗaɗe isassu da za a yi wannan gyaran a samu mutane da suka sarka wannan abin su yi wannan ayyukan kuma a karshe a zuwa fara aiwatar da wannan rifanar na gudanar da shi ta yadda duk manya-manyan kamfanin duniya suka bayar da muka saba muke yi ba karshe wannan matsalan makasun mai namu na gwamnati za ta kaya kuma akwai abu ɗaya da dole a ne ko da wannan gidajen man suka wannan matasan suka aka gyara su ba za su iya ba da iya isassun man da kasa za ta ishi kasa ba misali da za su iya yi miliyan goma sha takwas da kare ko da an gama gyaran su amma kuma abin da muke bukata kasa yanzu yana yana da fiye da miliyan hamsin na lita na fetur ake bukata kaga dole ne sai an yi sabbin matatu ta tabbatar cewa wanda masu har da shuni masu yan kasuwa da suke da niyan yin gidajen matasun mai su ma taimake su an agaza musu a tabbatar cewa cikin yan gajeren lokaci eh, wannan kasan tana da isassun matasun man fetur domin kada sai da daina sayowa idan ba haka ba ko da muka gama gyara namu zai yi wuya a ce ba so mai daga kasashen waje ba kuma take-taken da muke yi shine eh, mu ma mu yi namu sabbin kanana da kuma manya da muka gani eh, kamar na dangote da ake yi a karshe da muna ganin idan aka wayar nan kasar na za ta samu isassun ah, man fetur a cikin gida. To ba iya cewa wannan ba abun kunya ba ne ga Najeriya da ke da karfin arziki na mai wanda kuma har sai an dinga daukan albarkatun mai da take da shi ana kaiwa kasashen waje don tacewa sannan kuma a sake dawowa da shi Najeriya a sayar da 'yan kasa? Eh, ba za a ce abun kunya ba sai dai a ce an yi kuskure eh, na shekara da shekaru tun da aka yi wannan matasun mai fetur kada manta cewa na karshen ma shi shugaba Buhari bai ci yanzu shi mana wannan matasan daga bayan wannan an kasa yin kowanne eh, gida eh, matasan man fetur a kasar nan idan ba a kara ba ba da za a yi ba za a ci gaba da kai su kasashen waje ba kuma abin da ya sa an kasa yi wannan shekarar da shekarun shi ne maganan tallafi da ake sa kan mai man fetur domin shi dan kasuwa idan ya sarrafa wannan man zai ce ta idan na sai da ina zai samu kuɗin kaga wannan tsarin tallafi kusan kullum kowa sacewa ta sake gare shi akwai rigingimu da suka suke tare da shi kuma aka kasa wannan maganin wannan matsalar eh, tallafi kaga da yake da an warware maganar tallafin za a ga mutane za su dawo eh, kuma sun san cewa idan sun sa jari su kudin su za su fito eh, na iya ka sai da sai da ce abun kunya ba za ce abun kunya ba ko kai kuskure kai kuskure ne gyara shine abin da za a yi amma kuma Eh, in da so samu ne a ce wannan kasan nan za a samu mai ba na mu isassu don kanmu kaɗai ba har da mu amma insha Allah take-taken da muka ɗauko zuwa gaba za a kai ga wannan magana da To ina aka kwana a game da waɗannan yarjejeniyoyi da kuka sa hannu tsakanin ku da kamar ƙasar Saudi Arabia, ƙasar Rasha da sauran ƙasashen duniya don ganin an zo an inganta fannin mai har wa yau ana ganin ana sa hannu a waɗannan yarjejeniyoyi amma har yau ɗan Najeriya bai ga wani alfanu daidai da na minti ɗaya na wannan yarjejeniyoyin da kuke yi ba. Me za ku ce ma al'ummar Najeriya? Eh, da gaske maganar shi ne halin da muke ciki yanzu gajejiyar da muka sa da yan eh, rasha eh, ta yi nisa har mun kai ga yadda za su shigo gyaran refinery wari da na kaduna su ma yan a gaida yusuf kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a kam ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. majalisar dattawan amurka ta tabbatar da mai shari'a amy coney barrett mukaminta bayan da shugaba donald trump ya zaɓe ta a matsayin wacce za ta rufe gibin da aka samu a kotun kolin ƙasar yau mutum da zamu tattauna kenan a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo shugaba donald trump na tsaye aka rantsar da mai shari'a amy coney barrett domin zama ɗaya daga cikin alkalan kotun kolin ƙasar. Shugaba Trump kenan yake cewa mai shari'a barrett da ɗaya daga cikin hazikan masana shari'a da Amurka ke da su, kuma za ta taka muhimmiyar rawa kotun kolin mu. Bayan da ta kada kuri'a, inda mutum hamsin da biyu suka amince da zaben da aka yi wa Barrett, wasu arba'in da takwas suka nuna adawa. majalisar dattawan amurka ta amince da barad mai shekara 48 wacce ke da 'ya'ya bakwai wacce kuma take bin ɗarikar katolika sau da kafa don ta mai gurbin marigayya ruth bader ginsburg da ta rasu a watan da ya gabata dukkan 'yan republican sun amince da zaben illa mutum ɗaya mambobin jam'iyyar shugaban ƙasa suna kallon barad a matsayin wacce ke da cikakkiyar kwarewar da za ta iya rike wannan mukami mitch mcconnell shine shugaban masu rinjaye a majalisar dattawar ya ce a wannan daren za mu iya saka wata mace mai wata irin kwarewa a kotun koli za mu iya ɗaukan wani mataki da zai kafa tarihi a fannin shari'a wanda ke taka muhimmiyar rawa amma 'yan democrat sun kaɗa kuri'ar adawa a kan barrett suna masu cewa yayin da tuni masu sammakon kada kuri'a suka fara yin zaɓe tantance barrett a wannan lokaci ya yi kusa da ranar zaben chuck schumer shi ne shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawar ya ce 'yan republican da ke majalisar dattawa sun yanke shawarar su yi buris da ra'ayin mutane sun nada wanda zai rike mukamin a kotun kolin har zuwa iya karshen rayuwa yayin da ake tsakiyar zaɓe bayan da sama da amurkawa miliyan 60 sun riga sun yi zaben tarihi zai nuna cewa a wannan daren 'yan jam'iyyar republican da ke da rinjaye za su tsallake abin da aka saba gani cikin shekara 231 su kasance masu rinjaye na farko da za su naɗa alkalin kotun koli gab da ranar zaɓe. to confirm damuwar dai da 'yan Democrat ke nunawa ita ce, zaben na Barrett zai kara wa masu ra'ayin mazan jiya rinjaye a kotun kolin da kujeru shida da uku Sanata Chris Coons ɗan jam'iyyar Democrat ne. Ya ce ƙararrakin da za su shiga hadari yayin da mai shari'a Barrett ke kotun kolin sun haɗa batutuwa da dama. Batutuwan da za su shafi miliyoyin rayuwar Amurkawa. Kama daga kiwon lafiya zuwa ilimi da batun da ya shafi kariya ga samar da daidaito wajen yin aure. To sai dai yayin da aka kwashe kwana hudu ana tantance ta bare ta faɗa wa 'yan majalisar cewa ba za ta saka wani abu da ya shafi ra'ayinta na kanta a wajen yanke hukunci ba abin da ya jawo mata yabo daga babban dan jam'iyyar republican da ke kwamitin kula da harkokin shari'a sanata lindsey graham ya ce ga matasan mata masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suke fafutukar kare rayuka waɗanda kuma suke bin abin da kika yi imani da shi kina da gurbin zama a wannan teburi wannan abin tarihi ne wannan zaɓi ne na daban sannan babban buɗi ne ga matasan mata masu ra'ayin mazan jiya to kusan da zaran ta kama aiki baris za ta saurari muhimman ƙararraki da ke gaban kotun kolin ciki har da batun kalubalantar dokar tsarin kiwon lafiya da gwamnatin obama ta samar wanda ya ba miliyoyin amurkawa inshorar lafiya mai yawa kuma da kalubalantar adadin ƙuri'un da kaɗa ta akwatin gidan waya a zaben 2020 jama'a da kuma kamar kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu yanzu a madadin catherine gibson da jule latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara wani makon idan allah ya kai mu muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Jama'a Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamar Jau ya ce, to mun ji hukumomin Najeriya sun ce suna samun gagarumar nasara a yaki da matsalar tsaro a yankin arewa maso yamma da ta tsakiya. to a gaskiya za mu iya yarda da hakan ne kadai idan muka ga an daina kashewa da sace mana jama'a wanda har yanzu ana yi sakonmu na gaba ya fito daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya ya ce assalamu alaikum biyo ya hausa a gaskiya babu wani dalili da gwamnoni za su bayar na kin raba abincin tallafin corona da gwamnatin tarayya ta raba wa jihohin sako daga amina da malam madori da rabiu ta dari da umar baban ya sabon gida a jihar jigawa ka ce assalamu alaikum muryar amurka dan allah ku bamu dama mu kira gwamnatin kasar mu najeriya da ya kamata ta watsi da bukatar da kakakin majalisar wakilai femi jami'ar mila ya shigar na abawa jihar lagos wasu makudan kudade domin gyara wuraren da masu zanga-zanga suka lalata tunda matasan jihar su ne suka yi sai su yi amfani da kuɗin jihar su su gyara ba kuɗin ƙasa ba don haka ya zama darasi ga masu irin wannan mummunar ɗabi'a. Sako daga Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyo ya hausa dan allah ku bani dama in kira ga gwamnatin shugaba muhammadu buhari ya kamata ta dubi da hanyar nan da ta tashi daga bauchi zuwa gombe domin a gaskiya hanyar ta yi mummunan lalacewa da fatan wannan kira na zai kai ga kunnuwan waɗanda ya dace sai sakon zalika biru lolo daga tabuka saudiya ya ce allah da ya yi mana ni'ima da addinin ya nuna mana yadda ake hukunta mai laifi haka ma kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace yadda ake hukunta mai laifi magana dai ita ce daukan doka a hannun da wasu daga cikin mu ke yi kuma na yi imanin cewa wannan kalubalen tsaro da muke ciki a najeriya baya rasa nasaba da daukan doka a hannun da wasu ke yi a fatan hukuma za ta duba wannan lamari sakonmu na karshe ya fito ne daga yusuf bazuka leda gwalolo jihar bauchi ta ce salam biyo ya hausa ku bani dama ne kira ga gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir da taimaka ya sama wa matasan jihar aikin yi ganin yadda gwamnatin jihar bauchi ta kai shekara goma bata dauki ma'aikata ba To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa da service at Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Karuwar yaduwar annobar coronavirus a faɗin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya faɗa a wata hira da gidan talabijin ɗin BBC yau Juma'a cewa sanya matakan takaita fita a fadin kasar ba abu ne da ba zai yiwu ba don hana karuwar yaduwar cutar coronavirus ya kara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ka'idojin da aka sanya a wuraren sau da kafa yayin da ya rage 'yan kwanaki kafin a kada kura a karshe a zaben shugaban kasa na amurka manyan 'yan takarar kasar biyu sun mai da hankali akan yakin neman zaɓe a jiya alhamis a jihar florida da ke kudu maso gabashin kasar. Babban kamfanin sai da kayayyakin Walmart ya kwashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa yayin da ake fuskantar zaman fargaba a faɗin ƙasar a cewar babban kamfanin a jiya Alhamis. A ƙasar Ivory Coast kuma gobe Asabar idan Allah ya kai masu kaɗa kuri'a za su yi zaben shugaban ƙasa wanda zai sa ko dai shugaba lasan Ouattara ya sake samun wa'adi na uku ko kuma a'a. Karuwar yaduwar annobar coronavirus a fadin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya faɗa a wata hira da gidan talabijin ɗin BBC yau Juma'a cewa sanya matakan takaita fita a faɗin ƙasar abu ne mai yiwuwa don hana ƙaruwar yaduwar cutar coronavirus. Ya ƙara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ƙa'idojin da aka sanya a wuraren sau da ƙafa. kalaman Raab na zuwa ne bayan da shugabannin faransa da jamus suka sanar da sanya sabbin matakan kulle a farkon wannan makon Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da sanya dokar takaita fita a faɗin ƙasar tsawon wata guda wadda ta fara aiki a yau Juma'a. Macron ya ce za a rufe wuraren sai da abinci da wasu muhimman wuraren kasuwanci yayin da kuma za a bar jama'a su je wurin aiki da ganin likita ko zuwa sayayya kaɗai. Yayin da ya rage 'yan kwanaki kafin a kada kuri'a ƙarshe a zaben shugaban ƙasa na Amurka, manyan 'yan takarar ƙasar biyu sun mai da hankali a kan yakin neman zaɓe a jiya Alhamis a jihar Florida da ke kudu maso gabashin ƙasar. Biden ya caccaki shugaba Donald Trump a kan yin tarukan yakin neman zaɓe na mutane da yawa a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus, inda galibin waɗanda suke zuwa taron ba sa sanya takunkumin rufe hanci da baki. Yana mai kiran tarukan wuraren yada cutar sosai. Trump a lokacin da yake magana a wajen wani taron jama'a a wani filin wasanni a Tampa ya ƙara yin hasashen cewa 'yan Republican masu kada kuri'a da yawa za su fita yin zaɓe ranar uku ga watan Nuwamba. Shugaba Trump a jawabin da ya yi a Tampa ya kuma ce nan da 'yan makonni za a samu rigakafin COVID-19 a Amurka. Ya kuma yi alkawarin cewa masu manyan shekaru za a fara ba rigakafin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana shi da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.